To ne muku fatan alkhairi. Ya kuke, ya kuma yau? To alhamdulillah, alhamdulillah. Yau dai ta samu. Yau ta samu mun zo muku da wani sirri. Tabbas za ku ji daɗin shi sosai. Maza, ɓangaren maza da ɓangaren mata kowa zai yana son shi. Malami da liman da mai kuɗi da mara kuɗi, almajiri da wanda ba almajirin ba ne ba ma kowa yana son shi. Wannan sirri to alhamdulillah, alhamdulillah za mu ce. Kamar yadda muke faɗa muna yin mutanen gida fatan alkhairi idan ya kasance wannan kashi shine gidan nan na Asraru TV NG. Am ka daure ka danna wannan alaman jan nan na subscribe kai mana likin idan bidiyon ya burge ka ka ji daɗin sirrin sosai. Haka ka tura 'yan uwa al'umma domin su ma su amfana da hakan. To insha Allahu sirrin da muka zo muku da shi yau shine sirri na Kwar jini. Na san kowa kam yana son ya samu jini ya ga ya kasance yana da jini a idon mutane. Abu kaɗan daga cikin wannan, abin da ake so ka samu ko in ce abubuwan da ake so ka samu a cikin shi wannan sirri wanda ake so ka harhaɗa. Farko abin da ake so a ga ka samu, ana so ka mallaki ko in ce kuma ba ka mallaka ba, ana so ka je a samu fata. Wani ya ji an ce fata har ya ji kamar ba zai iya ba. Za ka iya kwantar da hankalinka. Fatar damusa da fatar kura da fatar zaki. Shin faɗan nan da ni a ina zaka samu akwai inda ake rufa laya ka kwantar da hankalinka nan za je kuɗi kawai za ka su suna da su inda kasan ana rufa laya wurin rufa laya daban-daban ne akwai inda su kawai suna rufe suna rufawa da jan laya ne kawai wasu kuma suna rufawa da farar laya um, wai farar fata wasu kuma jar fata suke um, suke yi wa mutane laya da su iya wannan amma kamar su wasu fatan ana sarrafa su ne ake mai da su hakan amma me ita fatan da muke nufi wacce ta kasance dukansu akwai gashi gashi nan ana ganin gashi a jikinta to da ita ko ma a ce ba mai gashin ba ce abin da ya sa muka ce muku ya to mai gashi saboda kai ka tabbatar da cewa eh fa wannan kana kallon ta idan ka san wannan fatar zaki ce. Ɗayar kuma ta biyu kana kallon ta ka san fatar damusace ce, ɗayar kuma kana kallon ta ka san fatar kura ce. Shi yasa kuka ji mun ce muku mai wacce ta kasance tana da tana da wannan gashi a jikinta saboda ka gane saboda kun san irin wannan ma akwai cuta wani sai ya cuce ka bai baka wannan ba amma me idan ka samu mutum na Allah to akwai fatocin wanda ana sarrafa su wannan gashin nan na sama wata ana ana cirewa zaka ga ba komai a kanta kamar an shafa mata mai haka zaka ga ba komai a kanta kamar yadda kake gani ana ɗinke laya ana ɗinki da laya ana rufe laya to ita ma haka zaka je ka ganta amma zaka gansu daban-daban amma an cire fata an cire gashin kenan ta zaki ta damusa ta kura to kowacce za ka iya samu abinda da sa ce muku mai gashi saboda kai ka sami yaƙinin cewa eh fa wannan sirrin daidai ka haɗa shi eh daidai an baka fatan nan an sa maka fatan zaki da damusa da kura eh su aka sa maka shi sa na faɗa haka amma ba lallai dole sai da su a sai da mai gashi za a yi amfani ba ko mara gashin ne dai a rufa maka ita muhimmi dai ya kasance na kura da zaki da damusa ne in dai farin jini kake so malam wannan lakanin da kake gani wannan hatim da kake gani a gaban ka. shi ake so ka samu ka samu 'yar takardar ka raba ta gida uku idan ka raba ta gida uku ko ban faɗa muku ba a kowane lokaci zaka iya wannan aiki kusa akwai lokacin da ake ce mishi ga rana kaza kamar misali a ce ranar Alhamis ko ranar Juma'a ko ranar Asabar ake cewa wasu ai wasu ayyukan a dinga yin su. To amma ya kasance shi wannan ba a ce ga lokacin da za a yi shi ba. A'a, a kowane rana kana shin kana tafiya ne, kana rubutawa, kana cikin mota ne, kana ɗaki ne ko ma a ina kake amma kar ka yi shi a cikin banɗaki ko ma a ina kake. za ka yi shi idan ka samu takardunka guda uku abin rubutun da za ka yi ya zamanto da tawada ne da alƙalami idan ya kasance kai baka da tawada da alƙalami to ka kai wa wani malamin sai ka ɗauki iya um, iya hatimin sai ka da rubutun saman sai ka rubuta shi idan ka rubuta shi to sai ka kai wa wani mutumin wani almajirin sai ya rubuta maka ƙwararre da wanda zai iya rubutu sai ya rubuta maka guda ukun nan amma in ba ka so a gane cewa wannan wani magani za ka yi to akwai rubutu na gabatarwa a jikin hatimin an rubuta shi wannan magani na farin jini ne to wannan idan kana so mutum kai ya gane cewa wani magani za ka yi wani sirri za ka yi to kar ka rubuta da wannan sai ka rubuta iya wace wanda ake so a rubuta shi a jikin takardar ba wai har iya wannan gabatar wannan ƙasa ake so ka rubuta ba a'a iya wannan rubutun na sama sai hatimin shi ake so ka rubuta wannan gabatarwa in ka iya ɗan shi shi rubutun rubutun larabci ne gabatarwa da ake yi kamar ana cewa wannan magani ne na kaza magani ne na abu kaza to idan ka duba in kana iya karantawa da Hausa aka rubuta shi amma Hausa Arabic ga shi nan za ka karanta shi za iya karantawa kai da kanka za gane me ake nufi za san cewa to ba shine aikin ba wannan dai ana cewa ka karanta ka ga yadda aikin yake shi ma wannan ana rubuta abin da ya samu ne amma ba a rubuta kamar ga full ɗin yadda za ka yi aikin ana dai rubuta wasu abubuwan to wannan sharhin da muke yi muna faɗa da baki to shine muke ƙara buɗe wasu abubuwa daga cikin shi sirrin wanda ba mu rubuta shi a jikin takardar ba na fatan kun fahimta to shi ne wannan abu da nake so ku idan kuka samu aka rubuta muku wannan guda uku takarda guda uku to sai ka ɗauki wannan takardar idan ka ɗauki wannan takardar sai ka kai wa baduko mai ɗinkin laya kenan idan ka ɗauka ka mishi ka ce da Allah wannan ya ɗinke maka ita laya ta damusa ta kura kowace a ɗinke maka ya zamanto kana da laya guda nawa kana da laya guda uku idan ka samu layoyin nan guda uku abin da ake so ka ce mishi kar ya maka wacce ta kasance tana da hanci me mai hanci wacce ta kasance tana da huda za ka iya sakalata? ta a'a kai ya mata maka haka ya yi maka mara hanci to idan ya baka su idan ya gama ɗinke maka su ya baka su ka riƙe abinka malam duk inda za ka je in dai tana jikinka wallahi ko maƙiyinka ya ganka sai ya san cewa ka ji kafi kai kana tafiya a cikin mota a hanya 'yan fashi suka tare ka ba wanda ya isa daga abin duka ya dake ka kai har ta kai ta kawo kai da kanka idan akwai wasu wanda suka yi wani aiki wanda ya kasance ba na daidai ba ne ana neman su saboda kwarjininka kai za ka iya kama su ko da a gaban hukuma ne saboda me saboda da wannan kwarjinin da Allahu subhanahu ta'ala ya sanya maka a idan mutane zaka kurjini sosai ko da mutum yayi da kai baka nan in ya ganka to dole zai ji wani ɗar a zuciyar shi zai ji wani abu a zuciyar shi to duk inda maƙiyinka yake in ya ganka bayan da zai da kai ne saboda kana da farin jini kana da farin jini ka gyara jikinka wannan kaɗan kenan daga cikin irin wannan aiki Shi ne wannan sirrin da muka kawo muku a yau sai a tashi a gwada a nan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira yamma a sirri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosan gaske sai anjima jima